khalifa na asayid almarhu nasir khamis shugaba mai girma kuma wanda yake abin girmama a gurinmu a sai malam awwal da kuma iyayen wannan majalisi namu da muke zama na wannan makaranta liman da kuma alƙali wanda suke a ɓangare na na dama da dukkanin masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam yadda muka zo wannan guri mai ɗimbin albarka wannan gida wanda yake ɓuɓɓugar da alkhairi da'iman wa abadan hmm. saboda albarkar waɗanda suka kasance su ne asalin gida to ba shakka dukkaninmu bisa wannan munasaba da muka haɗu ta alkhairi ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ba shakka masana Allah suna cewa ma kana lillahi dama wata sala da abin da aka shirya shi saboda Allah za ka ga abin nan ya dawwama kuma za ka ga abin nan ya ɗore ana yinsa wa ma kana lillahi da abin da aka shirya shi ba don Allah ba in kada a yankewa yake yi wan fasala ya dawo kamar ma ba taɓa yinsa ba saboda haka wannan majalisi namu mai albarka majalisi ne mai tsohon tarihi an daɗe ana gabatar da wannan majalisi mai albarka da kuma zuru da al'amura iri-iri yadda kowa ya zama shaida ne akan wannan suka sa sai mu samu tsawon hutu ba mu dawo ba to alhamdulillah yanzu an samu matsaya za a dinga yin karatun nan ranar talata da kuma laraba ba shakka sai aka ga dacewar yau din ta zama ita ce ranar da za mu yi mawujin annabi sai kuma mu buɗe wato kamar cewa an dawo karatu kenan za mu zauna mu ambaci shugaba kuma dama shi majalisun nan namu gaba ɗayansa ko ba yau ba maulidi ne damu, domin abin da muke karantawa hadisan annabi muke karantawa sai mu ɗauko wannan littafi mai ɗumbin albarka na al'imamu malik muwadda malik sai mu karanta mu irin ayyukan manzan Allah mu irin halayensa mu irin zantukan da manya-manyan bayan Allah suke yi abinda suke fahimta akan zancen manzan Allah sannan sai kuma mu ɗauko ilbas an faizatul hatimi abul abbas na maulon sahibin faizatul tijani wanda karanta wannan littafi alkhairi ne babba a gare mu domin duk abin da kake yi ya kamata ka san wannan abun yaya ike a ce aini dan faida ne to yanzu da an maida abun a baki domin sai muka ce ba a bakin ya kamata mu baki ba abin mai faida ta kunsa mai ta kunsa a cikinta mai shehu radiyallahu anhu ya kama hannun mutane ke ja kai su zuwa ga Allah ina cewa wal ummatu qasdi fihim an asukahu ila hadratil barri rahimi ilahina to sannan sai kuma mu dauko sa na yaban manzon Allah sai mu karanta to da wannan zamu ji duk ina aka dosa a cikin harkokin mu mu kishiyance abinda mu yake tafiya akai a yanko wani guri a zo a yi hal don a lalata sunan bayan Allah a keta alfarmus to kuma duka wannan majalisi namu ɗabi'insa shine muna zama ne lillahi lillahi, saboda Allah idan muka zauna ba ma son yin zancen kowa a wannan majalisi sai an batan manzan Allah idan muka zauna ba ma son yin komai sai dai karanta halayen annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ubangiji ya ƙara amfanar da mu da abin da muke karantawa a wannan muna karanta muwaɗa malik muna karanta kashiful ilbas muna karanta diwai diwani yabon manzan Allah ne tsantsa kashiful ilbas karatu ne da ishafi alfaizatu tijaniya wannan faida mai albarka sannan muwadda hadisan manzan Allah ne waɗanda suke koyar da mu ya zani bauta wa Allah to yau taken zamanmu shi ne wato kuma musamman yau ɗin nan kaga rana ce mai albarka rana ce wacce take cike da abubuwa da yawa rana ashura rana ce wacce take tana da asararai da yawa da abubuwa masu albarka wanda shugabanmu ya je madina ya tarar ya tarar wato ana azumtar yahudawa suna azumtar wannan ranar saboda abubuwa da ta kunsa da yawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan rana ya ce ma ai mu ne mafi cancanta da wanda su ɗin yahudawa suke suke azumtar ranar saboda wato halakar fir'auna a hannunsa ya ce ma idan shekara ta zo za mu yi na tara da na goma kaga ta wannan bangare rana ce madaukakiya sannan kuma dai a cikin sha'anin tarihi rana ce mai zafi a cikinta wannan jika na shugabanmu sayyidina Hussein wannan lokaci akai abin da duniya ba za ta manta ba Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu zauna a yanzu yan mintuna ko awa daya domin karanta zancen annabi da tarihin shugaba sannan sai a yi addu'a to shi ke na an riga an dawo makaranta ke ah, babu shakka kamar yadda aka gani yanzu ubangiji ya nuna cewa ba a cewa yanzu watan rabiul awwal shine wata kwaya daya wanda a cikinsa za mu dinga yin karatun maulidi a yanzu kowace rana ma rabiul awwal saboda shi annabi muhammadu mudalaki ne wannan kullum sai mun faɗa haka wannan idilakin nasa ina da ban mamaki shugaba alayhi salatu wassalam da ubangiji ya aiko shi zuwansa shi ne ketowar duk wata albarka ta Allah kafin zuwansa duniya duhu ce shehu ibrahim yana cewa bada wa biqa'ul ardi zulmu wa zulmatu manzo ya bayyana sanda ya zo duniya gaba ɗayan ta duhu ne ne zulmu wa ga duhu ga duhun kafirci ce fa katil arja bi dal'ati ahmadi sai sasannin duniya suka yi haske da zuwan manzan Allah shugaba ya zo alkhairin Allah ya zo za ka ji a cikin sunayensa a cikin sufofi wanda ubangiji ya bawa annabi za ka ji na cewa maka na muhammadu a ba a hadin min walakin rasulallah wa khataman nabiyyi walakin rasulullah wa khataman nabiyyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne a cikin khatimiyan nan babu duk duk wani alkhairin Allah a cikin khatimiyar annabi aka sashi jisa za ka ji Allah yana kiransa khatamun nabi'i cikamakin annabawa aka muke cewa da hausa to amma abin da nake yawan tuna wa 'yan uwa duk sanda aka ji wata kalma a ɗauke ta a sa ta a ma'aunin tunani da tafakko da annabi ya zo sai Allah ya ce shi hatamu ne da shi aka cika tsarin annabta duk duniya gaba ɗaya babu wani matsayi a gurin Allah da ya kai mukamin annabta a ce kai waliyi ne to baka kai mukamin annabi ba a ce kai Siddiƙi ne baka kai mukamin annabi ba a ce kai kudubi ne baka kai mukamin annabi ba a ce kai duk nau'i nau'i na mukami na tafiya zuwa ga Allah in dai ka gaba annabi ba ne kai to ka sani cewa akwai a gabanka akwai annabawa annabawa su ne kan gaba kowanne da irin siffa da matsayi da mukami da Allah ya bashi muna ji dai a cikin alkur'ani mai girma za ka ji Allah yana cewa wasu kurfil kitabi ibrahim wa zukur kitabi idris wa zukur kitabi maryam kowanne zaka ji ana ana fadarsa ana bashi matsayinsa da idace da shi amma shugaba alayhi salatu wassalam da yazo su kenan sai Allah ya ce yanzu wannan shi ne cikamaki Shi ne cikamakin annabta gaba ɗaya duk wannan matsayi na annabta Allah ya ce na cika shi ma'ana halaye ɗabi'o'i na kirki suna da yawa haƙuri ɗabi'a ce kyakkyawa kuma siffar annabawa ce to kafin zuwan annabi kowane annabi zai zo da iya gwargwadon haƙurin da aka bashi kyan sura sufa ce mai kyau kowane annabi zai zo da gwargwadon kyan sufa da aka bashi amana wato sufa ce kyakkyawa kowane annabi zai zo da amanar da Allah ya bashi amma idan manzan Allah ya zo ma'ana an rufe kofa wani wanda zai zo da irin wannan har abada ba za a kuma yin irinsa ma'ana tun da manzan Allah ya zo gaskiya ta an je sidratul muntaha a samu wani da kuma yin gaskiya kamar annabi ba za a samu isa za ka ji sun shehu ya ne masa yabo yana cafamin mabuda ilkaunai lam ya aluna na katan a wa aufa ya kaira man bazal ba za a samu duk to a nan kalmar nan ta yi dalaki da na faɗa yanzu to a nan take da ubangiji ya ce yace shi annabi khatamun nabi'in to wato a nan a cikin khatamiyarsa a nan idilaki yake ma'ana mai ma'ana idlaq duk wani mutum a duniya akwai ƙaidi a tare da shi akwai iyaka wata da'ira da Allah ya saka shi ba shi da ikon fitowa daga da'irar martabobi iri-iri amma a zahirinsu matsayi ne amma a hakika an ka kalle su sai ka ga wani keji ne aka sa mutum a ciki aka kulle shi yanzu ɗauki mukamin shugaban ƙasa shugaban ƙasa kaga ai matsayi ne shugaban ƙasa ce duk ƙasan nan kai ne shugaba amma keji ne aka sa shi a ciki aka kulle shi iya nan gurin zai ta iya abin da wannan kujera ta ƙunsa to a cikinta zai ta yawo hakan nan in ya je wani gumba ma za shi wani gurin ba shi ku annabin ubangiji sai in na fata hana laka fatan mubina Allah bai taba halitta mahaluki da wannan sifar ba sai annabi Muhammad al-fathul mutlaq sai annabi to shi sa idan za a karanta tarihinsa sai ka ji abubuwa ne da ya kamata a yi nazari da su yanzu alal misali wani masani ke cewa yana daga abin da yake nuna mu'ujiza da kaiwa muntaha da idlaki na annabi ka kalli zamansa na maka manzalla a maka ya fara zama zamansa na maka sanda izo ice da banu hashim da banul muddalibi wannan gida guda biyu ya ce da su yanzu in na gaya muku na ce a bayan dutsen nan akwai rinduna ta mayaka da za su zo su ci mu da yaƙi za ku gazgata ni suka ce ah dole mu gazgata ka don baka taɓa faɗin saɓani ba kai magana ka gaskiya ce gaskiya kai da aka yace da su to ni annabin Allah ne ni annabin Allah ne fa inni nazirun na baina yaday azabin ali kiyama ta taho ubangiji ya nufi ya tseratar da bayi sai gani nazo yanzu to shi kenan daga ran nan wannan rana zuwa shekaru goma sha uku babu wani ɗan adam da ya taɓa gamuwa da wahalar da wannan shugaban ya gamu da ita a wannan shekarun goma sha uku wahala ta tashin hankali wacce in za a ɗora wa dutse yara tattake yanzu to ita ce abin da ya ɗauka a zamansa na maka na shekara goma sha Abun ba zai lissafi ba ranar da ya shigo gida sanda aka yaƙi uhudu an masa rutse a fuskarsa haƙorinsa ɗaya na ƙasa ya fita jikinsa jini yana zuba na na isha ta ce wace irin rana ce mara mai tashin hankali wace irin rana ce wace baka taba gamuwa da rana irin wannan ba sai ta gaina murmushi ta ce da ita aisha da kin ganni ran sanda ina maka ƙurin shawa sun kewaye ni da za ga a yau babu abin da ya same ni za ga yau yau kaman ba a komai ba wannan zaman na maka tashin hankali ne abin da shawa suka yi masa ba na lafiya ba ne ranar da ya cika shekara goma sha uku zai fito daga maka Allah ya yi masa izini ya ce yau ka fito ka tafi madina wajen fitowar ita kanta tashin hankali ce da ya buɗe ƙofa ya san a ran nan an yanke hukunci cewa a kirawo wato maɗauka makamai masu kashe mutum su zo ƙofarsa su tsaya mala ƙofarsa za su tsaya idan ya fito ga abin da za su yi ba sun zo kuma da makaman da duk abin da ake so za su yi kuma ubangiji ya gaya masa abin da duk aka shirya din ma Allah ya gaya mar cewa ga shi nan yanzu sun zo liyaqatuluka dan su kashe ka shi kuma yana cikin gida tunda ya gaya masa wa izyan kuru bi kallabi na kafaru li ka au yi kurju ka. a wannan ranar malam ka ɗauki mashadun guda biyu za ka ga mamaki shi na biyun lahin musa maciji aka ce je kama amma da ya ga macijin nan zai juya Allah ya ce inni la khafu ladayyal mursalun shi ko sayyidul wujudi ga makamai su ta kubba masu dafi a jikinsu a ran na aka ce ya fito Allah ya ce na yi maka izini ka fito da ka a tuhun daren nan ka tafi madina shugaba ya buɗe ƙofa ya fito gaban mutanen nan wannan banda ƙarfin risala annabi bayan da za a yi haka ya buɗe ƙofa ya fito ya kuma tsaya a gabansu yana karanta wannan aya har ya ɗebi ƙasa ya zuzzuba musu alamar shi fa ya fita ya tafi sai da juda a wannan ranar ya fita a duhun dare suka kama hanya suka tafi idan ka je maka ka ce a kai ka jabalu sau duk da in ka je za ka hau dutsen jabalu nur inda yake hawa eh, halwa a ciki ya dinga zuwa ya kwana ashirin ya kwana goma ya kwana talatin ya kwana arba'in a ciki inda yake halwan nan shi ne jabalin nur kaga shi yana hauwa za ka tattaka matattakala manya-manya wata matattakala sai ka yi taku ɗaya biyu a kan tako za ka taka ɗayar amma a haka sai ka taka matattakala dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin duk ƙarfin jikinka sai ka yi can yake zuwa i zauna i halwa saboda neman Allah saboda aikin Allah saboda haka shugaba alaihi salatu wassalam ya fito ya kama hanya ya je gidan na abubakar ce yau Allah ya izini in tafi madina ce na abubakar ya ce a suhubata ya rasulallah ka yadda in bi ka ya ce na yi ma izini zo mu tafi suka kama hanya abdullahi bin uraikin allaisi abdullahi bin uraikin shi aka hayo ka zo ka nuna mana hanya wacce ƙurai shawa ba su santa ba sosai ta wata hanya ɓoyayya mabuta nan don kada ƙurai shawa su biyu yake nan abdullahi bin uraiki allaifi da shi aka tafi shi ne abinda na gaya wa 'yan uwa a wajen karatunmu na ashifa satin jiya muna magana da wannan ɗan uwa babban malami mai albarka abdullahi bin uraikin da kaji ana maganarsa to maganar hijira yake, bayan da aka yi maganarsa a fagen hijira ya tafi tare da manzan Allah ta wannan hanya wacce take ɓoyayya ƙorin shawabar santa ba sosai daga nan ba za ka ƙara jin tarihinsa ba har abada daga nan tarihinsa sai ya ɓuya sai ya ɓace gaba ɗaya su ma masu tarihi suka ce ba a sani ba ya musulunta sahabi ne ko ba sahabi ba ne ba a sani amma dai daga nan tarihinsa ya ƙare abdullahi bin da allaisi da shi ma ɗan uwa sheik barista habibu ɗan almajin da ya zo bayani ya faɗi irin abinda malaman tarihi suka faɗa cewa daga nan tarihinsa ya bace ba a sani ba sahabi ne ko ba sahabi ba ne ya musulunta ko bai musulunta ba ba sani to ya gama wannan tarihi ya koma gida yana kwanciya kurin sai mafarki ga mutum ya zo gabansa ya ce ni ne a taro sosai taɓa shi ya ce ni ne abdullahi ɗan ƙuraƙi ɗin allaisi kuma ni musulmi ne kuma sahabin annabi ne a gurin maulidi fa aka yi wannan abu kaga ashe ba abu masa inda duk za a ambaci annabi ba wasa a gurin da ake cewa shugaba zai halarto inda ake ambatansa to kaji sahabi ma kaji abin da ya faru in zo in gaya masa baki da baki ce ni din nan sahabin manzan Allah ne musulmi ne ni ko da sunana ya ɓace a cikin tarihi sanda shugaba ya tafi a yau idan ka shiga mota za ka je madina sai ka ji wannan jalalar a jikinka wanda 'yan mintuna za ka yi 'yan awoyi za ka yi ka je madina amma shugabanmu saboda ƙarfin lamarinsa a ƙafa suka tafi da suka a tarihi ma ina ganin abin da ya rubuta wato mabocin littafin nan a nurul khalid yana cewa da irabin tafiya sai isauka daga kan taguwas ma'ana da ya cika mai kilomita 250 sai ya sauka daga kan taguwa daga nan bai kuma hawa taguwa ba har ije madina rabi ya yi akan abin hawa ya rabi kuma a ƙafa me dalilin da isa ibar maka i koma madina saboda zama a maka ba zai yi ba saboda bala'in kafurai da ije madina sai fara zama a nan banin najjar a nan ya fara zama ya kwana kamar hudu a nan alaihi salatu wassalam to sannan sai aka tashi to a hanya ya yi sallar juma'a dab da zai shiga cikin madina da ya tsaya za a yi hudu ba juma'a to nan ne mahallin da nake son fada da ya hau mumbari zai hudu ba ba a ji motsin sa abu jahil ba ko muskala zarrate ya faɗi wani abu na damuwa ƙwaya ɗaya da iji a maka bai faɗa ba saboda shi na Allah ne a nan ya saba da zatiyar ɗan adam kowane iri ne hudu basa gabaki ɗan ta wa mutane magana ne akan abin da za su samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya samu kyakkyawar rayuwa gobe kiyama amma ya faɗi magana ƙwaya ɗaya tak ta abokanan gaba waɗanda suka yi masa wani abu ba a ji wannan motsin wannan abu to don haka i cancanta ubangiji ya ce shi mu aka yi da shi shi an rufe ƙyauren annabta da shi ubangiji ya ƙara masa tsira da aminci to jama'a shugaba alaihi salatu wassala akwai aya mai girma wannan shine annabinmu shi Allah izaɓe mu ya kawo mu cikin jama'arsa mun taɓa tuna wannan baiwar mun gode wa Allah a kanta to hatta zaman nan namu godiya ne ga Allah da ya ɗauko mu ya saka mu a cikin al'umma annabi godiya ce ga Allah da ya ɗauko mu ya saka mu a cikin al'umma manzo Allah annabi ne wanda duk duniya ke ne kadai idan ana zancensa za ka iya yin wannan idilakin sai ka ji ya zauna lafiya lau ka ce duk duniyan nan kaf min awwalid dunya ila akhirah ba a samu mai alkhairin manzan Allah ba ko kai daidai ba a samu mai nagartarsa ba kai daidai me yasa saboda shehu Ibrahim yayi masa wani kira ina cewa waya kafihi madha zatuhu fatu waya kafihi madha zatuhu Wasu fatu da zatin jikinsa da siffarsa shehu ya ce sun ishe shi yanzu an kana jimirin bari ka zo ka yi ka cika duniya da ambatansa an riga ka shehu ya ce ka haƙura ma kakka yi ma domin biyun nan da ibashi sun ishe shi yau da zatin jikinsa da siffarsa da Allah ya bashi to kama makamin farko shine sunan da Allah ya tsaga ishata a akan wannan sunan zaka zo duniya jama'a mu ƙara himma mu manta da dukkan abin da yake faruwa akwai aiki a gabanmu mu yi ƙoƙari aikinmu ya kammala kamun ranar fitar rai mu yi ƙoƙari mu yanke daji kafin ranar barin filin nan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya tsaga masa suna ishata masa suna ce idan ka zo duniya ga sunan da nake so ka tafi da shi sunanka muhammad wannan suna ko an ɗan ji mai ɗan alamar wannan sunan a da'ira annabta gaba ɗaya babu sunansa muhammad to shirin da aka yi ba na lafiya ba ne billahi da wannan sunan yadda shirya shi shirin da iwa wannan sunan da cewa zai zo da wannan sunan duniya da shi zai rayu kuma duk sakan ɗaya wannan sunan sai fasa ta fito a tare da shi to shirin ya fi shirin da aka yi san da za a gina sama da za a gina ƙasa da za a gina dare da za a gina rana shirin ya fi dinna wannan abun gaba da ya ba shi suna muhammadu ma'anarsa abin yabo ba iyaka abin yabo ba iyaka wannan shine fassarar sunan annabi an kace abin yabo kawai kai shiru ka faɗi rabi ne baka faɗi rabi ba abin yabo ne shi ba iyaka don haka ranar da za a daina yabansa babu ita kuma shi abin yabo ne kafin ya bayyana da sunan ma ko saboda muhammadu ne sai ka ji ga nabiyun lahi musa ya zo gun mutanensa ina aiki yana gumi yana fama da bano isra'ila amma sai ka ji halarar zati tana magana da annabi muhammadu kuma ba da shi ake magana ba ana ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli to ni da nake aiki ni annabi Musa ba ta ni ake ba kenan yanzu to ai ga wanda muke magana da shi yanzu to yana ina to ko kakannin sa ma ba haifa ba yanzu amma dai yanzu da shi nake magana ina ce masa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira suna jin an ce wa hirzan lil ummiyina suka san ba annabi Musa ake nufi Allah yana cewa an ta'abdi wa rasuli kai kadai ne bawa na kai kadai ne manzona ya sammai tukal mutawakkila sunanka mutawakkil za ka zo duniya a matsayin mutawakkil Allah ya ce laisa bi fazil wala galiz wala sahabul aswa wannan aya ta sauka lokacin kakannin shugaba ma ba haife su amma saboda zai zo da wannan suna na muhammadu sa sunan ne ba shi da farko ba shi da ƙarshe sunansa saboda haka shugaba alai salatu wassalam Allah ya ba shi wannan suna sunansa muhammadu na gaya wa 'yan larabci Nace da su kaga in kace ce hamida ya yi yabo ke hamida ya yi yabo to fi'ili muzari'insa sai ka ce ya hamadu yana yabo ya hamadu yana yabo to wanda ike yin yabo sunansa hamidu hamidu wanda ake yabo mahmud ake kiransa mahmud abin yabo ke to shi shugaba ba haka ba ta nan aka sa wannan suna ba ba ta fi'ilan hamida ya hamadu hamidu mahamudu ba shi ƙwayar sunansa daga awon fa'ala ne sai an sa ƙarfi a tsakiya ma'ana hamada hamada ya yi yabo amma ba yabon ba na lafiya ba yanzu misali in ka ce kada'a kada'a ya yanke abu yanka daya amma in ka ce kada'a ayan nan ta ƙura'in da Allah ke cewa wasu kuma alhamiman faƙaɗa aho. yanzu a wajen fasara ka ce qatta'am ahum ya yanka musu kayan ciki an ka faɗa haka ka kuma tafsirin ma daga ran nan ya ce to kai malam baka san ma'anar awon ma da aka kawo yadda aka ai fa'ala ana zuwa da ita ne dan don yawaita abu an ka ce faƙaɗa am'ahun ya kucinci na kayan cikinsu ya gutsutsura su yanka nawa ba a sani ba to daga nan layin sai Allah ya ce sunanka fi'ilin da za a ɗauko sunan annabi daga hammada ya yabo ba na sauƙi ba to kagan za a faɗi mu za a yi hamidu za a ce to to shi kenan wanda yayi wannan aiki da yawa ba sassautawa a wajen yabo ya ce muhammidu to wanda aka yaba ba tare da sauƙaƙawa ba ake yi ba tsayawa sunansa muhammad to yanzu ni ne na faɗi wannan ko kai ne ko ku fada Allah ce ta sa musu wannan su fada Allah ce da karabbul izzatul jalal mai kibriya'un nan wanda ike jin buwaya wanda ike jin iko ce ba ka ganin kaza ni ne kaza ne kaza ne kaza to wannan sarkin wanda in yi faɗi magana ba a iya zuwa ƙarshen ta. to shi ne da kansa isa masa wannan suna to sai yaya abin da ya faɗa akwai wani abu da ike zuwa ya hana faruwar abin bawo to tun da isa masa wannan suna a kansa sai da lujudi ya zo kuma ba a taɓa yin wuni ɗaya wannan sunan ya fita daga zatin manzan Allah kamar sakan daya ba kullum muhammadu ne abin yabo ne abin girmamawa ne za ka ji yabansa ta sama ta ƙasa za ka ji yabansa a gun musulmi za ka ji yabansa a gun kafiri saboda shi ne muhammadu ba ya zo wucewa ta gaban ka'aba idan ya zo wucewa ta gaban ka'aba duk da cewa ba su da abokin yaƙi a duniya sai shi masu kiɗa sai su dena masu shan giya sai su dakata in ya zo zai wuce abu jahil ya miƙe ya ce ita ya muhammad shugaba ya tsaya ya ce wallahi ina lanu kazzibuk na gaya ma na rantse maka da allah mu ba mu isa mu ce kai abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne ba zai yi kai ne gaskiya ne ce walakin nuka zibu bi ma ji ita bihi inda rigimanmu take da kai abinda ka zo da shi ne ba za mu yadda ba saboda abin da ya sa yanzu ka zo da umarni da hani ka zo da a yi ka zo da a bari Ya ce kuma mu sarakunan maka yanzu idan mun haƙura mun ce an yadda da a ɗinka da a'a ɗinka ita sarautar mu tana ba ka yi sa'a ba abu jahil eh, da ka watsar da sarautar ka bi shi da ka yi sa'a da ka yi sa'a to sai ce wai abin da shugaba ya zo da shi ne ba su yadda ba amma maganar gaskiya ko ba gaskiya ba ba a yin wannan magana sun yadda mutlakan Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka ba wanda ya sai ce faɗi wannan a kanka ka da Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka to ba wai maganar sa Abu Jahil kawai fa ake yi maganar da ake yi daga nan har har duniya ta tashi wani wani daga cikin masu bincike wata kalma ɗaya ce ya ji annabi ya faɗe ta ya ce ya musulunta ranar da na aisha ta ce da manzala wai ubangiji bai canja ma da wacce tafi khadija ba ya tashi ya zauna ya kalli na aisha ya ce na rantse miki da wanda ya halicce ni Allah bai canja min da matar da ta kai Khadija ba wannan mutumin sai ce wannan kalmar da annabi ya faɗa ita ta nuna masa cewa manzan Allah annabin Allah ne ce domin a nan ya sauka da kamiza ne duk wani basharu in dai ɗan adam ne ita wannan ta riga ta bar duniya ta koma ga Allah ita kuma wannan gata da ranta amma yake kiyaye alkawarin wacce ta mutu akan wacce take nan yace wannan hakika daga Allah yake ba zai saba mata ba ka'idar ba zai sauka daga kanta ba da mu ne yanzu fa tun da nake a duniya ban taba ganin wacce nake kauna irin ki ba saboda tunanin ita wacce ta koma ga Allah to shi ma'abocin alkawari ne da baya kwancewa sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ubangiji sai i bashi wannan suna na muhammad abin yabo da yawa to yanzu dan allah ana yabon da yawan ko ba a yi eh fadar allah yanzu ka ɗau ƙur'ani a ƙur'ani akwai inda aka yi ba annabi a duniya kamar ƙura'in kaji dai shehu ibrahim dama ya faɗa bashirun nazirun aƙibun wa sana'uhu bihi a nufar ƙaru yaban annabu muhammad kana so ka ji shi ɗauki qur'ani isa qur'ani sirrin manza Allah ne babu wasa ne. duk mumini na kwarai zai lazumci ƙur'ani. ƙur'ani ba abun wasa ba ƙur'ani sirrin shugaba ne shi ne maɗaukin ƙur'ani shi ya zo da alƙur'ani kitabun azizun a ajazal halka kullahu shi ne littafi mabuwayi wanda igajiyar da halitta duka duk halitta ƙur'ani ya gaji da su sai shari'ati ne ya zo da shi manzo Allah ne zo da shi ba za ka jin karfin wannan magana ba sai Allah ya sa ka shiga jami'a ka shiga jami'a a ce kai din nan yanzu za ka yi digiri na uku za ka zo ka rubuta thesis za ka rubuta bahasi za ka rubuta project ɗinka sai a haɗa ka da wani wanda ake kira supervisor zai dinga duba aikinka shi ma ta yi farfesa ne ko dakta ne ko dai wani wanda ifi ka matsayi a karatu duk abin da kai na in ka je ka rubuto ya ka kawo wata ran soke rabi ma gaba ɗaya ya ce duk ba kai daidai ba ya gyara maka ka je kai ma ka sake gyarawa a ka sake dawo masa da shi a haka haƙƙi wani zango sai ku tattara sai ku tafi wajen lajina kuma da za a zauna a yi munakashar wannan abin da ka rubuta sai ka ga da kai da shi daktan da gyara ma duk ba ku san me kuke yi ba saboda an kewaye ku yanzu duk tunanin kuma banza ne to shi ke nan an gyara an gyara an an take dawa kuma ganin wani gyaran a gyara babu wani mutum ɗaya a doron ƙasa da ya taɓa cewa na rubuta daga farko zuwa ƙarshe ba ci gyara ba wannan aikin sai kamilu zaki shi ne sai wanda ya zo da ƙura'ani sai wanda ya zo da ƙura'ani shi ne tun ran da ya zo da shi har yanzu a ce wannan wasallin a dada shi ƙasa ba samu ba wannan to shugaban mu. shugabanmu shi sa kamata idu wanda zai rubuta project idan ya gama an an ce ka ba da ihda'insa kyau wa za ka sadaukarwa ka ba wa annabi muhammad ka ba wa shugaba shi ne wanda izo da littafin da bai taɓa kuskure ba kai ku kuskure miliyan nawa aka ci a ciki to saboda haka shugaba alayhi salatu wassalam ya zo duniya da wannan suna suna wanda yake cida a cikin al'amuransa mai ban mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko kaga yadda ubangiji ya saka haskensa a jikin annabi adam tun nan shugaba ike ban mamaki a duniya saboda muhammadu ne ya shiga jikin adam ya shiga jikin shisu ya shiga jikin nuhu duk wanda wannan haske ya shiga jikinsa ba a magana kamala kamala shine mun ta kamala a duniya manzo Allah yake cewa falam yazal rabbi kulni min al-aslab al-karimati ila al-arham al-dahirati tun daga na taho daga Adamu ubangiji bai gushe ba yana saka ni a cikin tsatso masu girma idan na fito daga tsatson wani sai in fada mahaifar wata wacce take tsatsarka kai sai da ma ice min nabiyin ila nabiyin in na fita daga jikin wannan annabi to sai in fito in shiga jikin wannan annabi min nabiyin ila nabiyin har sai da aka zo mashadi na ƙarshe Yi ne sai na abdullahi da da aminatu a zuhuriya wayannan biyan? su ne gatan duniya da lahira wayannan sayyidi abdullahi sayyida aminatu az-zuhuriya sayyidi abdullahi da sayyida amina Allah ya ƙara musu daraja Allah ya ba mu albarkacinsu matsayin waɗannan biyun ba zai faɗi ba sa ubangiji ya musu wannan siffar da ka gani yanzu an ka tashi karantawa sai dai abdullahi ka je ka duba tarihinsa sai ka ji an ce shekarun sama 25 ne a duniya har ya koma ga Allah sai da amina ita ma haka ne su aikin da aka zaɓi su aka ce ku zo ku wannan aiki ku ɗauko zatin annabi ku kawo shi duniya zuwansa duk wannan laƙar ja'akum rasulun min an anfusikum azizun alaihi ma aikin suna na yi amina yi aikin saidi abdullahi hatta ja'ahum alhaqu wa rasulun mubin wannan aikin suna na amina ne In Allah ya yi magana zuwan manzan Allah to so suka kawo shi su suka kawo shi sa wannan aikin da suka yi a Allah ya fi kowane aiki a doron ƙasa wannan aikin da suka yi ya fi jinsin kowace ibada a doron ƙasa a cikin bautar da ake wa Allah babu kamar aikin da sai da amina ta ɗauko zatin annabi ta kawo kenan shugaba ya zo ya fito duniya ranar da za ta haife shi sai da aka yaye mata hijabi ta ga mahudar rana ta gama mafaɗar rana sanda za ta haife shi akwai abubuwa da yawa wanda waɗansu suna taya wa kansu abinda ba su iya da shi ba shugaban nan da kake gani ake faɗarsa don allah jama'a mu yi ƙoƙari abin nan da ubangiji ta baraka wata alaye ya umarce mu mu dinga yi a cikin sauran ayoyinsa to al'ayatul kubra shine annabi Muhammad a kansa a kansa ya ya fi cancanta ifu wajaba idan ba mai haka ba ba mu ma ansa wannan kiran da Allah yake cewa mun saukar da alqur'ani li yadabbaru ayatihi don ku dinga ta tadabburin ayoyinsa to ba mi wannan ba ka zo dai ka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah wannan wannan maganar kai kawai kana jin daga iya inda ka faɗe ta shikenan magana ta ƙare wannan risalar da Allah yake jingina masa a kansa hmm? shi fa na Allah ne shi manzo Allah ba na kowa bane na Allah ne Allah yana kishi ina kishinsa yanzu ƙorai shawa ba ce suka yi saboda nana khadija suke laɗafa masa ba nana khadija sati ɗaya ma bata ta ƙara a duniya ba daga wannan maganar fada Allah ta ji ana cewa ai za a sauƙaƙa masa ne saboda saboda alfarmar amminsa abu ɗalib a kwanansa uku a duniya yi ba duniya can suka ce to amminka ya rasu amma za ka ci albarkacin khadijatul kubra ai ita ma kwana uku allah ya karbe ta duk yadda yake a nan fadatawa saboda na na khadija za ku kyale shi to barin mu ɗauke ta saboda ƙa'idar da Allah ya saka a fadarsa ya ga shawa sun karya masa ita ko suna so su karya ta wanda ice da shi alam ya ji duka yatima fa'awa wawaje daga balan fahada wawaje daga a'ilan fa'agna wannan kujerun guda uku ba wanda isan ƙarfin ƙasaitar annabu a Allah a wannan hukuma yanzu baka ga fassarar su ma wahala ake sha ba fassara wayannan ayoyin suna yiwuwa? a ce wawaje daka ailan me yake nufi ballantana wawaje daka ballan fahada alƙali iyali ya ɗauko a wane ya ce kaza amma ba haka ba ne wane ya ce kaza amma ba haka ba ne wane ya ce kaza amma ba haka ba me Allah yake nufi akan waɗannan martabobin na farko tukunna ballantana a tura gaba ya ce da shi alam na shara halaka sadraka wa wada'na anka wuzraka allazi an qada zaharaka wa rafa'na laka zikrak mutane ba san manzo Allah duniya ba ta san shi ba karfin jalalarsa har ya sa ina dusashe mutane ido ina sa mutane kamar ba sa ganin me ake so a faɗa a kansu na yi ruwa ta kirjinka sharhu sadri sai annabi na nauyin ka, sannan na ɗaga ambatan wannan ukun wallahi duk ƙarfin mutum sai ya ratse wa annabi a nan gurin sharhu sadri wadu'ul wuziri da rafau ziki. alam na shara ta zo da wayan nan ko na yi lota ka ya rasulallah da mai dan adam ke tutiya a duniya da mai allah ya bambanta ɗan adam da dabbobi ba da kaifin hankali da ilimi ba wanda hankali shine wasilar da za a sadu da ilimi shi kuwa sai ce da shi alam na shara halaka sadrak na yalwata kirjinka da ya zo hadisi ya ce da na tafi isra'i don wannan magana ta ƙara tabbata ubangiji ne idafi ƙirjina malam kaji fa ya ce ina jin sanyin hannun ubangijin ma a ƙirjin nawa kai ka yi ba sai da ka faɗa ba kurin ka wuce ya ce daga nan ne na haddace ilimin farko da na ƙarfi malam ai sa shehu yayi gaskiya yace a habuka ijlala yace billahi allazi ni yanzu tsoron ka ma nake ji ya rasulullah ah, to misali kowa shaida ilimi dai ka san ilimi dai ilimi ai suna ya tara yanzu mutumin da ije ya karanta ya karanta wato wato ya karanta turanci ya zama profesa akan turanci shikenan wani kuma ya zama profesa a ilimin hada magani sun hadu wannan mai turancin nan ya isa ya zo ya afka wa mai hada maganin nan ya rubuta abu ya ce zai masa shishigi a ciki zai shiga cikin abin da ya rubuta aka ga sai ya koma sabon karatu tukunna ko wancan profesa na na turancin da ajiye shi za a gefe duk duniya haka ake malanta da kake ji duniya ta rankofa wa takhassusi akan wani gefe yanzu misali hatta malamanmu nan, idan ka je gurin shehu mai hula Allah ya dada masa rahama ka ce Allah gafata malam na zo ne gurin ka dan na koyi ilimin tafsiri nan sai ya ce to yamma na yi zai samu wani almajiransa ya ce je ka wannan yan mota gidan shehuman tijani nan ne gidan tafsiri idan mutum ya ji gurin shehu atiku radiyallahu anhu ce ina so zan koyi karatun fikihu to da an jima sai ya ce a kirawo ahmadu yarwa shehu abul fatai sai ce ka je ka raka wannan galadanci gidan shehu mai hula a je can a nan fi ɗore mahaifina yana gaya mun ce in kana zaune a nan sai ka ga shehu abul fatai ya taho da dogon carbi a ga mutum yana bin sa a baya zai raka shi galadanci gidan da za a koya ma fiƙo to shi yanzu shugabanmu magana Allah yake cewa duk ilimin farko da na ƙarshe na baka a da'ira ɗaya fatukunna ta ilimi ta ilimi to yanzu a wannan da'irar wannan duniyar ta iya ɗaukansa wannan da'irar tasa ta ilimi da ya haddace ilimin farko da na ƙarshe da gaske duniya za ta iya mu'amala da wannan ya haɗiye ilimin farko da na ƙarshe mala Allah ne masa haka saboda mai zai zo da sunan muhammadu a cikin a cikin ƙwayoyin da suke kewaye da muhammadu akwai wannan ilimi ya haddace ilimul awwali ne wa ilimul akirina ilimin farko da na ƙarshe ka koma cikin ashifa akwai babi musamman da alkali iya yayi na na ilimin gaibu da annabi ya dinga faɗa ilimin gaibu da tasarrufi rabbani cewa shi aka yadda aka bawo komai to an bashi sharhu sadin ya haɗe ilimin farko da na ƙarshe duk kuma ba ma wannan ba ai da aka zo magana ilimin bayan nan kaga ubangiji yake wa allamaka ma lam takun ta'lam ko wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani duk abinda baka san shi ba Allah ya ce na sanar da kai shi dan wai ka ce kaka ce can gurin akwai wani rufi to sai aka sake ma bayani anan to shi wannan ilimin ya ɗan adam zai iya hararo shi zai hararu zai karantu ma'anarsa za ka iya gane jumlar wannan ko tafsilinsa ba zai hannu to a ciki dai wannan ɗin ya ce kuma warafa ana laka zikira kamar yadda na baka sharhu sadari na yalwata ƙirjinka na zuba ma ilimin farko da ƙarshe to kuma na daga ambatanka na daga ambatanka wa rafa'ana laka zikiraka rafa'u zikiri mutane za su iya da shi zai yi ba saboda haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji ne ya bashi haka kuma kana so ka shirya da Allah to ka bi shi akan inda ya shirya layin da ishata kana so ka shirya da Allah bi shi akan wannan layin ya ce kakka matso masa inda ya sa jan layi kakka matsa gurin amma yanzu mutane suna afkawa ciki nan gurin ba a wasa ba a wasa da shugaba ba a wasa da shi shugaba alayhi salatu wassalam sirrin Allah sirrin lahi Allah ne yi masa haka ya zuba masa mukaman da komai harararka da iliminka da tacewarka sai dai ka haƙura ka bar abin da Allah ya shirya a a cikin mashahidunsa da makamatunsa da ya ta yi a duniya ga kwagagen yaƙi da ya ji ga maganganunsa da idin gayi ga abubuwan da suka dinga faruwa bai atur ridwan yanzu akwai malamin da ya isa ya gane ta bai atur ridwan eh ba za ta gano ba ya fito za a tafi hudebiya hudebiya zai tafi zai shiga maka gashi ma Allah yana laƙar sadaƙallahu rasulahun ru'uya bilhaka. la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum mukassirin to aka daura tafiya za a tafi ana cikin tafiya ga miƙakkiyar hanya ana yin ta za a shiga maka kurin sai aka ga taguwar manzan Allah ta yi kwana ta shiga wata hanya ita hanyar nan sun ce kwazazzaban da yake cikin hanyar nan tashin hankali ne to za ka gane haka idan ka je misali kana tafiya za ka je madina an kaga shigen irin wannan hanyar za ka san cewa ba aikin lafiya ba ƙaramin aiki ba ne wannan ta dinga tafiya ta dinga sai sahabbai suka dinga cewa ita wannan taguwa ma yau kwata-kwata an kasa gane ina ta dosa ma yanzu ko ba ta da lafiya ne aka je wani gu sai ta durƙusa ne ce taguwan nan ba ta da lafiya taguwan nan ta gamu da wani larura da yake shi a jami'in tafiyar sai gaya musu ce bal habasa ha hadisun yi. Allah ne ke rike da raga matafa ke tafiya da ita kwace wani abu ba abin da ya same ta lafiyar ta kalon wanda ya hana giwan nan ta je ta rushe ka'aba ta abura hata din nan to shine yake tafi da ita yanzu saboda zatinsa tsarkin zatinsa ba shiga hudaybiya ba shiga ba shiga maka ba aka zo shikenan shugaba yace to za a yi za a yi mubaya za a yi suka yi masa a akan cewa min yadda da kai ya Allah, kuma abin da ka faɗa ɗin min yadda yana zaune a ƙarƙashin farakaya wata bishiya ce suka yi layi ana zuwa ana cabba da shi suna yi masa mubaya'a mun yadda da kai abin da ka faɗa ya yiwu ubangiji baraka wa ta'ala ta gai ce, laqad an ilmu'umini na yaushe unaka. Ta ta shajara ka je ka duba wani karatu ka gani Za ka ga sahabban annabi duk sanda Allah iya bi su sanda suna makale da manzan Allah ne ka je ka duba ka ga wannan aya ka gani amma suna cin gidajensu a zaune to baya magana da su dan kaji ana magana to sun zo wannan halarar ne laqad radiyallahu anil mu'minina kana jin fa ubangiji ce wa ridwanun minallahi akbar yan kankanuwar yadda ta fi duniya da lahira in ji Allah wa ridwanun min Allah akbar in baka ya karamar yadda ta to ya fi baka duniya da lahira to yanzu ba ya karamar ba ta ke laqad radiyallahu anil yi idh unaka na yadda da mummunan nan na yadda da su annabawa fa wannan mukamin suke nema su sami yaddar Allah fi zahir wal baɗin amma yanzu saboda ya kasan yi layin nan ga shugaba annabi muhammadu Allah ya ce a gaya musu na yadda da su gaba daya to shi ke nan ba sai labari ya zo sai da na usmani da aka tura shi ya yi birgejeniya da kurai shawa ai an kashe shi an kashe shi to ku zo a sake mu baya ku zo mu ku sake min mu baya a za ku tsaya tare da ni ko da rayuwa ko da mutuwa yi kenan aka zo suka sake yin layin nan ana mu baya a da shi ana yi masa mu baya ana yi masa mu baya Bangiji, saboda shi matsayinsa duk sakan ɗaya canjawa yake yi Kasan Allah ya danka ma mukami guda ɗaya a kansa za ka rayu a kansa za ka mutu to shi ba haka ba ne duk sakan ɗaya cirawa ike yi da sai ya sake maimaitawa laƙadar radiyallahu anil mumini na izi bayu unaka ca yanzu zu daban ta yanzu ma daban da za a sake ce innan lazina yi bayu unaka inna ma yi bayu unan innal yi unaka, na rantse ma da girma na da buwayata, masu yi ma mu baya annan inna ma yubayu'una unalla inna ma yubayu'una unalla idan ka san ka iya larabci ko ka iya balaga a balaga ne wannan karatun inna ma ɗin kasuru da aka yi a nan ai sai dai ka gurfana a gabansa kai ta salafi abin ya wuce magana ku ai sai dai kurin ka koma ya ayyuhal na amanu sallu alai yi masalaki amma dai ka za ka iya sa baki a nan innan lazina yi bayu unaka inna ma yi bayu unallah masu caffan nan da kai Allah ya ce kawai ka yi ko ka je ka dinga malaman tafsiri din da aka sa inna ma wannan dalilin ne ya sa wasu daga cikin shugabannin mazhaba suka ce idan ka tashi zaka fitar da zakka in ba ka haɗa mutum takwas ɗin nan ba wallahi zakka ka ba ta yi ba me yasa saboda ai inna ma aka sa a farko da ra'ayi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amin aka dinga adafi bayan an faɗi inna ma shafi'i yace wallahi baka hada su ba ko kai zakar ba tai ba sai ka samu fuqara'u sai ka samu masakin sai ka samu amilina alaiha sai ka samu mu'allafatu qulubuh sai ka samu walgarimina sai ka samu ibnu sabili sai ka samu firqabi ka hada su ka ce ga haƙƙin Allah da ya ce a baku ku je ku raba me ya sa ya faɗi haka ya ce saboda innama innama ɗin nan tashin hankali ce to ita fada Allah ta ɗauko ta ce innama yi bayu laha kawai ba wata magana Allah ce da ni suke gaisawa shi ku ba Allah wani, balhu bal huwa abdullahi wa rasuluhu ai sai ya ma shi sai na kuma faɗa yadullahi fauka idi Allah ya man manna kasa fa inna ma yanqusu ala nafsi ka gane ko ka gane ni ina ruwa in ji Allah ka fahimce shi kuma ka sallama mar ka yadullahi fauka idi gaisawa ce fa da shi saboda matsayin abin ya ce kawai ce billahi lazi laila illa huwa ni da ni ake gaisawa ce wannan hannu da kuka ga kuna kamawa kuna cafa da shi ya ce na rantse muku billahi lazi laila illa huwa hannuna ne wannan amma kuma bawan Allah ne bawan Allah ne ba Allah bane shi sai ka ce to ya za yi ke nan wannan wahala ka ce wannan hmm. ai shi dama sai ka je mahallin wari tsallimu ta zalima falawar bika la yi umi nuna hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai na hun sun malaye ji dufi an fusi yin harajin min ma ƙazaita sun malaye ji dufi an fusi yin harajin min ma ƙazaita wai tsallimu to can za a ji a ce shugaba na yadda na sallama maka na yadda da kai to haka haka shi sai dai aje da haka wallahi kuma ikon Allah ne aka yi ga dama wallahi duk wanda zai rayu a filin nan ka yi ƙoƙari ran da za ka tafi ka haɗa kayanka ka yi a tacin ɗinsu da sirrin annabi to an kaje za ka wuce za ka wuce amma wallahi duk abin da ka tafi wa da Allah da shi ba ka masa gwaninta ba ba ka yi ba sai ka je masa da shugaba tukunna duk ba an ga haka ba eh an ga haka ba sahabi ya dawo daga fagen yaki an daddatsa musu jiki wani in ka ga raunin da aka yi masa sai ka firgita nan, kurin malaika jibrilu ya zo gurin manzan Allah manzan Allah ya ce ya ya na ganka da kakin sojoji har yanzu baka cire kayanka ba na yakin yace kuma ba a ce ku cire naku ba ba ce a cire to me aka ce a yi yace wasu sun ci maka amana ne banu quraiza a tafi banu quraiza a kuma cewa duk Allah ya ce kan wanda ya zauna a kuma fitowa saboda sun je sun ba da kuɗi sun taimaka a wajen yaƙaƙa a wannan yaƙi na hazabu da aka ji saboda aka Allah ya ce a tafi a je a kama banu ƙuraiza yanzu kar kowa ya zauna malam sahabi da miki yana zubar jini haka zai sake fitowa ce an ce a tafi banu ƙuraiza sai ya ce da su a yi sallar la'asar a can a yi la'asar a can malam suka kama hanya suka kama hanya suka kama tafiya ana fara tafiya malam sai ga lokacin la'asar ya zo lokacin la'asar ya yi to lokacin la'asar ya yi mai za a yi a tsaye a yi sallah domin inna salata kana alal muminina kitabun mabuta ita akan mumune akan lokaci ake so a yi ta amma yanzu kamilu zafi ya ce a yi tsalla a banu ga gashi kuma ba a yi ɗaya bisa goma tafiya ba lokacin la'asar yayi sai mu tsaya mai sallah kai ba ku ji abin da ya ce ba ne a can banu quraiza za sallah to ai ga lokacin ta yi, to dan lokacin ta yi, ina ruwanmu da lokacin ta yi a can ce mai sallah wasu daga sahabbai suka ce a'a ba fa yake nufi ba so yake mai sauri mu je mai sallah ce Mai sauri mai tafiya amma an la'asar ta same mu mai sallah gaskiya abin da yake nufi kenan saboda suna dubo wasu abubuwa ya abin da kuka fahimta to yake nan bismillah ku tsaya ku sallar mu dai za mu kama hanya sai suka kama tafiya to ba za ku yi sallah ba suka ce billahi lazim kun ga mun yi sallah ya mun je banu quraiza suna tafa lokacin la'asar ina nisa ina nisa ina nisa can sai ga magariba sai ga magariba ta zo to magariba ta sa rai ballanta la'asar ma ba a yi ta ba ballantana ballantana magariba malam suka kama tafiya malam haka haka suka tafi amma kaga da aka zo aka gaya wa shugaba cewa wayannan sun ce sun yi sallah waɗannan kuma sun ce sai an je banu ƙuraiza to sai aka fadar Allah aka duba aka ga cewa dukkaninsu sun yi daidai Allah ce duk na karɓe su domin kowa yardar annabi yake nema yabtaguna bizani kamar baka rasulillah yaddar annabi ake nema ko baka ji hadisi Imam al-Bukhari ya faɗa ba ranan na Aisha sai sahabbai ai ta kai hadiya ai ta kai hadiya amma ƙarshe abin da aka ce ya bizani kamar baka rasulillah yaddar annabi suke nema in yace ya yarda magana ta ƙare. Allah ya sa yadda da mu Allah ya sa yadda da mu albarkacin a gurin Allah to a nan lamari yake jama'a don yanzu lokaci ne da abubuwa sun yi nisa da yawa wallahi abubuwa sun yi nisa mu kuma ga bayan Allah waɗanda muke bin su tuni su Allah ya buɗa musu wannan ƙofar sun gan shi ta wannan ƙofar suka haƙura da komai suka dukufa a gabansa aikinsa suke yi har ajali ya same su right rayuwa ta yi kyau eh, rayuwa ta yi kyau to haka ake bukatar lamarin shugaba wannan shine shugaba alayhi salatu wassalam wannan shine shugaba alayhi salatu wassalam tsiran Allah da abdi sabata a gare shi to lokaci yayi nisa da kyau kwarai saboda haka ina ganin dama shin fada ce kurum gobe za mu dawo mu ci gaba da karatun hadis da kashiful ilbas da diwani wannan su ne abubuwa guda uku yanzu kama an ce bismillahir rahmanir rahim za a ɗora karatun gobe a kai kuma eh, muna roƙon ubangiji ya ƙare mu da san annabi duk wannan karatun da yi ma'anarsa mu samu yadda annabi samu san annabi mu sami yadda da shugaba duk abin da isha kuma zan Allah so shi eh mu annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yake cewaye da shi ya'yan ɗakinsa mu so su mu so sahabbansa mu so matansa mu kai ba ma wannan ba garin madina ma mu shi so garin madina ka ga yadda yadda shugaba yake ba malam ka je madina ka gani duk wanda bai je madina ba ya roƙi Allah ya ɗauke shi ya kai shi madina ije ya ga gidan annabi muhammad gidan da aka yi duk abin da muka faɗa to gurin mai gidan za eh mai wannan gida a nan lamari yake kaji ai abin da mun ta maimaitawa abin da bbc suka faɗa ko shekara ta 2023 2023 mutanen da suka shiga suka shiga nan babu tsala suka je suka fita suka gaida manzan Allah mutum miliyan 280 ne suka shiga a kwana 360 mala wannan ya fi ƙarfin lissafin ɗan adam wannan in ba mai suna muhammadu ba wanda za a yi haka an ba mazaharul hamdu ba ba za a yi haka ba waɗanda suka shiga fa suka je suka gaisa suka sun biya miliyoyin kuɗi buƙatar su su gansu a wannan ƙofar su zo su gaisuwa su wuce yake nan ka kuɗin kamar su ke nan abu an biya ka to mutum miliyan ɗari biyu da tamanin, a kwana sittin. su suka shiga su kai wannan gaisuwa sun ce ba a taba yin haka a duniya ba ba a taba yin haka a duniya ba kuma ba ba yan gari ɗaya ba ba yan gari duk nau'i nau'i na halittar Allah kuwa yana zuwa gurin wannan ya isa abin tunani da kyau wannan bai ɗauke ma hankali ba to ina kake so hankalinka ya je isa shehu ya ce ni na gode Allah wannan annabin ya tafi da hankali na ko kwaye zarra ba a rage mun ba ala faskini jaharan mudamal mahabbatul amini allazi yamdi bi aqli falam yubki wanda ya tafi da hankali na duka wallahi in mutum ya san abin da yake ya kalli annabi ya kuma kallon wani abu ba dawo Allah ya ƙara mana shi ƙara mana son ƙara mana imani da shi Allah sa mu gama da duniya lafiya Allah sa mu cika da imani Allah yadda muke rayuwa da san annabi a nan Allah ka samu rayu da shi a cikin ranar mutuwar mu, ka samu rayu da shi cikin kabarin ka mu rayu da shi a filin alkiyama ka samu rayu da shi a cikin aljanna Allah kai mana haka iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu duk bukatunmu zahiri da na ne Allah ya biya mana wannan mai gida Allah ka jaddada masa rahama a'ilarsa dukkaninsu duk inda suke Allah waɗanda sun koma ga Allah ciki Allah gafarta musu waɗanda suke raye waɗanda suke raye kama daga kan shi khalifa da har zuwa ‘yan ƙananan yaran da suke gidan Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka wannan zawiya Allah karaya Allah karaya ta da ambatan Allah Allah karaya ta da ambatan manzan Allah Allah mun ma da muke zuwa Allah ka ba mu albarka wannan guri albarka shugaba alaihi salatu wassalam dukan masu yin hidimtawa wannan halara mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya musu dukan bukatunsu waɗannan shugabanni da muke tare da su Allah ya sa da kyau da su da tsawo albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh